Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙudiri aniyar yin gwanjan wasu kadarorin da ta kwace daga tsohuwar ministar man fetur ɗin ƙasar a zamanin mulkin shugaba Goodluck Jonathan, Jezani Alison Maduweke, wadda ake zargi da azurta kanta fiye da kima da kuɗaɗen ƙasa ba ta hanyar halal ba. Gwamnatin za ta yi hakan ne don ta rage asara. Kadarorin da za a yi su sun hada da tuhahi da takalma da gidaje na alhorma, kuma a duk cikin kayan wata rigar mama da aka kawata da lu'u-lu'u da yakutu da gwalagwalai ita ce ta hijjan hankalin jama'a da haddasa muhawara a kahohin sadarwa. Saboda an kesta kudinta ya kai dala miliyan goma sha biyu da rabi wato kwatankwacin naira miliyan dubu biyar da miliyan ɗari. Muna tahe da bayanan masana akan wannan sannan kuma kamar yadda aka saba kowace juma'a, editan jaridar Aminiya Salihu Makera na tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. Barista Muhammad Ma'aruf ya kasai lauya ne mai kare hakokin ɗan Adam. Mun tattauna da shi domin mu ji shin an bi ƙa'ida ko kuwa. baristan ya fara ne da ya mana 'yar matashiya. Ita ah, Dizani a ah, tsohuwar minista ce ta zamanin ta ministan man fetur hakokin man fetur ta zamanin shugaban kasa Goodluck Jonathan. wannan ita ce shine kuma kafin nan ta tsohuwar ma'aikata ce ta yi aiki a nnpc sannan ta dawo ta samu dama lokaci ya zo a kai mata minista yau wato barista kai a irin bayanan da ka samu dangane da wani al'amari na ita je zani me ka sani Kamar wani irin bayani za ka yi mana a kai? Shi bayanin da na sani shi shine wannan bayanin da kowa ya sani. Design dai tun abin tun da aka fara abin nan har yanzu matakin da ake design tana Ingila. Shin abin tambaya a nan shine wannan tuhumar da tuhuma tuhuman da ake wa dizani shin an je an same ta an faɗa mata ana tuhumar ki da kaza ta ansa ko ta musa shin jami'an bincike sun taɓa magana da dizani a kai tuhumar da ake mata ko ba a taɓa yi ba. Kin ga wayannan tambayoyi ne da shari'a ce za ta warware su. Zarginta ne ake yi ai da ta ci kuɗi za a ce ko kuma an tabbatar. A zargi ne ai. Ai har yanzu abin da yake kan design zargi ne. Saboda sasan da aka fara binciken ta, saboda gwamnatin shugaban ƙasa Jonathan tana faduwa sai ta bar Najeriya ta tafi Ingila. Saka duk wannan bincike da wannan abubuwan da aka yi an yi su ne tana Ingila, ba ta Najeriya. Mm. kuma ana zarginta ne da badakala ta wasu kuɗaɗe ta sai kadarori da dama wanda na wasu kuɗaɗe manya. Mm. To ita dokar da ta kaba hukumar bincike ta EFCC ta ba su dama idan akwai kadarori ko kuma kuɗi da ake zargin mutum ya yi almundahana da su kamar yadda ake magana na zani su je kotu su nemi kotu ta bayar da oda domin a wakafce wannan kaya shine interim order of forfeiture. intin order of attachment sai sun fara samun intin order of attachment tukunna intin order of attachment ita ce ta su rike kayan sannan su yi wannan publication din na kwana goma sha hudu a ce mutum ya zo ya abin nan intin order of forfeiture kuma akwai yanda ake yin ta kamar yanzu yanda federal go ba a yin final forfeiture a ce mutum an kwace kadarorin gaba ɗaya sai an zo an gabatar da mutum a gaban kotu an yi shari'a an kama shi da laifi kotu ta yi hukunci sannan kotu take ba da oda cewa to wannan kayan tunda ta tabbata an yi laifi kayan kotu sun zama mallakin gwamnatin najeriya To amma ga dukan alamu ita wato shi wannan al'amari na Dezani kamar ba abu wannan matakin ba tunda ba ta kasar ya aka aka samu yawa. da aka yi na Dezani ba abu doka ba shine magana ta gaskiya. To. Saboda ana kokarin dawo da ita Najeriya wa abin da ake ce mata extradition. wanda kowa ya sani har yanzu wannan extradition din bai ba eh, saboda haka tana ingila ba shigar ba kawo da sai an fi gabatar da mutum a gaban kotu an yi masa shari'a an yi masa hukunci sannan ake ba da final order of forfeiture a ce an karɓe kayan gaba daya saboda haka hatta wannan sayar da kayan da za a yi a za a sayar da kayan nan ne ba bisa ka'ida ba abinda ake ce masa illegal ya saba doka ko yanzu ta samu lauyan da take da take da shi mai kyau ya tafi kotu zai jingine wannan abin da kuma zai hana sayarwar saboda ba a kawo ta gaban kotu ba an yi ba daidai ba a gaskiya an yi ba daidai wanda ya siya kuma ya san me ya siya da a ce an fara shari'a ta ne ta gudu shine za a iya abin da ake ce masa trial in absentia wanda dokar ACGL ta ba da dama wato a yi wa mutum shari'a baya nan amma ba a kawo ta gaban kotu ba ba a kai ta ba kawo ta caji ba ba a gabatar mata da tuhuma a gaban kotu ba ba a saurari bangaren ta ba shikenan sai a yanka hukunci a je kotu a nemi final order for fita a ce a karɓa gato kayan mutum nawa za a karɓe. Amma barista kahin a kawo ga wannan mataki na yin gwanjen kayanta waɗannan matakai aka bi daki-daki na neman ta dawo Najeriya a hukunta ta ko kuma domin a tabbatar da zargin da ake mata amma eh, hakan bai samu ba. An yi ƙoƙarin a dawo da ita a extradition har yanzu extradition din bai ba. sannan ita kanta shari'a ta london ai ta dakata to kin san su abun su da dabara shi yasa kika ji shari'a ta shi amma ba da haka ba da yanzu an yi hukunci ko an yi wani abu kiki ka kasu ka shiga a can amma a nan as far as kasar Najeriya is concerned wannan mataki da za a ɗauka wannan shine mataki na doka ita kuma an zo maganar doka ba maganar sentiment a'a ko maganar eh, a daddaga kafa ko a kau da kai ba maganar kau da kai akwai hukunce hukunce na kotu ni na taba yi ma irin wannan a kotu kuma idan za a yi interim order of forfeiture ma sai an gabatar da mutum a gaban kotu tukunna an karanta masa tuhuma sannan sai a ce kotu ta bada dama wayannan kayan a zo da abin da ake zai masa motion expert ba tare da shi mutumin bayan an yi attachment din sannan sai a zo a ce to ana neman kotu bada interim order of forfeiture sai kotu ta bada order ta cewa a ta ce kayan ya zama na gwamnatin tarayya idan aka gama shari'a sai a yi final order of forfeiture sai su wanda suke gabatar da ƙara sai to tun da laifin wani ya tabbata muna son wannan kayan da aka yi eh, shari'a a kansu ake suke kan caji saboda duk kayan da ake shari'a sai an lissafa su kan caji duk kuɗin da ake ta da account number sai an saka su kan caji da za ake tuhuma saboda haka sai a ce wannan kaya da ake zargin cewa ake magana an saye su da wannan da wannan kuɗi da aka kwasa muna neman tunda mun samu interim order of forfeiture muna neman tunda an tabbatar da laifi ya zama mallakin gwamnatin tarayya sai a ce eh sai ku ta ba da order ta ya zama mallakin gwamnatin tarayya Barista ba ka ganin an ɗauki wannan mataki ne na yin gwanjan kayan nata saboda an yi an yi an yi da ita ta dawo ƙasa na ta ƙi dawowa. Dan an yi an yi mutum ya ƙi ya dawo ya ƙi ya dawo kuma sai a karya doka. Ai abin da doka ta tattana da ai ba mutuwa ta yi ko mutuwa ta yi tun da ba a din ta ba ba za a ce mata an an kwace mata kaya ba. Wataƙila mm-hmm. an bi ta wata hanya ta bayan hoge inda aka iya tabbatar da wannan zargi da ake mata shi yasa aka kai ga. Hanyar tabbatar da laifi guda ɗaya ce. a kai mutum gaban kotu a gabar da shi a gaban alkali a karanta masa tuhumar da take gaban kotu ya ansa ko ya musa in ya ansa shikenan in ya ba sai an yi shari'a ba in ya musa sai a ci gaba da shari'a idan kuma za a yi wa mutum shari'a in absentia irin kamar yadda aka yi na dan maina an fara shari'a ya gudu kotu ta ci gaba ta yi masa hukunci ana yin haka to ba kawo ta gaban kotu ba ba a karanta mata tuhuma ba kawai shikenan sai a intin order final order of fita a ce ai gwanjo ya za a yi mutumin da kana zarginsa da abu baka same shi ba ba a tambaye shi ya aka ba ba a ji nasa bangaren ba ba a zo an gabatar da shi a gaban shari'a ba don dai kawai an ce kayan nan nasa ne ya siya ya siya da kadarori din nasa ne duk wane ne duk wane ne kuma shi kenan kawai sai a ce a ba da oda a kwace gaba daya a yi gwanjo to amma ai kadarorin ne na kamar na hita hankali wanda da albashin aikin gwamnati mutum ba zai iya tara irin waɗannan kadarori ba to ai ranki shi daɗe duk na an ji an da albashi ba zai siya ba ana zargin cewa albashinta ba zai siya ba ana zargin cewa ya fi albashinta amma abin da doka ta tanada shine sai an gabatar da mutum na a gaban kotu an ba abin da ake ce masa due process. Saboda ita matsalar kama karya shi ne idan kai wa wani ta sha to ran da ta zo ta duro a ka kai ma ba za ka ji da daɗi ba. a ganin ka me ya kamata a yi? A tunanin kamata ya gwamnatin tarayya gaskiya ba wai gwanjan kayan ta za ta ba da oda a yi ba. a ce an kawo kamfanoni masu gwanjo a gwanjo a abu abin da doka ta nani Shajin na tuhumar na ta dizani tana nan gwamnati kuma ci gaba take kafin gwamnatin ya ko gwamnatin Jonathan. Kuma akwai sharwoyi da aka fara eh, tun lokacin tun baya wanda sai daga baya aka yi hukunci su dariye su wane ne su wane ne duk daga farko daga daga can aka fara su sai daga baya aka yi hukunci. Mm. Sai haka gwamnati ci gaba take yi. Amma ba za a ce ba kama mutum da laifi ba kuma a hukunta shi. Har yanzu dizani a kundin tsarin mulki na ƙasa 1999 constitution she is presumed to be innocent. akwai presumption of innocence a kanta akwai presumption na kan cewa bata aikata wannan laifin ba Yadda kowa ɗan ƙasa yake yawo duk da wannan zarge-zargen sai an kawo ta a gaban kotu kamar yadda ake wa kowa an gabatar mata da laifi an tabbatar mata da laifi sannan a ɗauki matakin da doka ta daji a bisa irin cajin da aka mata a gaban kotu barista muhammad ma'aruf ya kasai kenan lauya mai kare hakkokin ɗan adam Idan an yi gwanjan kadarorin tsohuwar ministar Dezani Alison Madueke, waɗanne ayyuka ya kamata a yi da kuɗaɗen da za su samar? Ku biyo mu domin jin amsar wannan tambaya. Amma kahin nan ga Muhammad Awar Suleiman da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da ƙunshin manyan labaran jaridar da za ku iya saya yau Juma'a. Malam Makera barka da Juma'a. Yawa barka ka dai. Jaridar Aminiya ta yau Juma'a waɗanne labarai take ɗauke da su. To babban labarinmu na wannan mako mun yi ne akan fitaccen kamfanin muka jaridun nan na New Nigerian Limited da ke Kaduna. Na'am. Wanda yanzu ya shekara bakwai kenan ba a buga jarida ba a cikinsa. Kamfani ne wanda a ce shi ne muryar Arewa ya zo ya zama muryar Najeriya sannan kuma ɗaya daga cikin kamfanin da aka yi ta alfahari da su a baya bayan mariga ya sadauna sakoto ya kaba shi an ce akwai waɗanda suka samu aiki a nnpc a lokacin amma saboda kwarjinin kamfanin da yadda yake rike jama'a suka ke tafiya wanda suka samu aiki a santana bank suka ke tafiya amma gashi yanzu ya zama allah sarki to me yake wani hali ake ciki wani hmm. hali ma'aikatan suke ciki mun je mun tattauna da tsofaffin ma'aikatan da suke suke aiki a wurin ko suke ciki ma har yanzu mun kuma tattauna da mahukuntan kamfanin ah, mun sawa labarin taken yadda gwamnonin arewa suka ƙara durƙusar da kamfanin jaridun nu Najeriya. To sai wanne ne labari labarin mu na biyu kuma shine rahoton Daily Trust ya sauya rayuwar wani makaho a Kano ya sami kyautar gida kuma ya samu aikin gwamnati. Sannan mun hira da malaman addini game da gwajin DNA shin zai kore ko zai tabbatar da nasaba sun ce ba zai kore ba ba zai kuma tabbatar ba. saboda an shari'a ta riga ta faɗi matsayinta to sun faɗi dalilan sannan akwai tattaunawa ta musamman da sanata muhammad ali indume kuma da harkokin siyasa da nan majalisa da kuma zaman da ya akroku inda muka sama tattaunawa taken abin da ya saba na goyon bayan ba da sakamakon zaɓe ta intanet to mun tsallake a ƙasashen ƙetare To a ƙasashen waje kuma mun yi rahoton musamman ne mai takin yadda samun ciki ke jefa masu zaman dadiro cikin kunci a Iran. Sannan akwai korar wakilin ƙungiyar tarayyar Afirka ta yamma ECOWAS daga ƙasar Mali, sai kuma janye barazanar koran jakadun Turai da shugaban Turkiyya yi sannan kuma kasar masar ta ɗage dokar ta bacin da aka sa bayan shekara hudu. To sai mu ga bangaren al'ajabi. to bangaren al'ajabi kuma wata mata ce mai shekara ɗaya har saba'in ta haifa ɗanta na farko sai kuma wani bawan allah da ya auri tukunyar dafa shinkafa a ina ne wannan ko sai an duba an duba za a gani to madalla eh. to sai mu leƙa bangaren wasanni to a bangaren wasanni mun yi tattaunawa ce ta musamman da tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta matan najeriya sama'ila mabu. wanda tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Green Eagles ce a wancan lokaci inda yake cewa makafi ne suke jan ragamar kwallon kafa a Najeriya shi yasa wasan kwallon kafa ke komawa baya. To waɗannan labarai da ma waɗansu suna ƙunshi a cikin jaridar Aminiya, Malam Salihu Makera godiya muke. Jama'a domin samun waɗannan labarai sai a garzaya a nemi jaridar Aminiya mai fita yau, Juma'a domin a karanta waɗannan labarai. An gaida Muhammad Awul Suleiman da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust muna magana ne akan yadda gwamnatin Najeriya ta ƙudiri aniyar yin gwanjan wasu kadarorin tsohuwar ministar man fetur Diezani Alison Maduweke wadda ake zargi da azurta kanta hiye da kima da kudaden haram. Kuna jin shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcasts ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Shin kuna da masaniya akan shirin nan daga Laraba? Shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo maku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai ƙayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebook.com/aminiya da twitter.com Kom/Aminia aminiatrust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Muhammad Awar Suleiman ya tattamna da Bashir Baba ɗan jarida mai zaman kanshi kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum game da ayyukan da ya kamata a yi da kudaden gwanjan kadarorin jezani alison maduweke gwamnatin tarayya ta fitar da sanadar cewa za a yi gwanjan kayayyakin tsohuwar ministan man fetur ta najeriya dizani alison maduweke wannan kudade da ake ganin idan aka yi gwanjan kayan me ya kamata a ce an yi da waɗannan kudaden To Muhammad Awal menene aka yi da sauran kudaden da na kayan sata da aka saida? Ka san dai 'yan Najeriya ba taba gani a ƙasa ba sai dai tatsuniyar kawai tatsuniyar ma irin ta gizo da koki sai mu ce ta zo mu ci ta mafi yawanci irin waɗannan kaddarori an karɓo su a hannun tsoffin barayi sai tsoffin barayi su kwashi ja ya faɗo ja ya ɗauka abin da muke gani kenan amma in ba haka ba kam ai kuɗi dukiya dukiyar al'umma ce al'umma ya kamata a yi ma aiki da su amma kuɗaɗen canza hannu kawai suke yi tsohon barawo a karɓo daga hannunsa sabon barawo ya kwashi haka abin yake ayi to misali waɗannan kuɗaɗe inda za a yi amfani da su tunda an ce akwai akwai kamar rigar nono guda biyu wanda aka ce sun kai kimanin dala Amurka miliyan goma sha biyu da ɗigo uku. Waɗannan kuɗaɗe inda za a yi aikin gaskiya da gaskiya da su, me za a iya yi da su? Abubuwa da yawa. akalla dai ko banza ka san da Najeriya ba za ta tafi da kokon bara a hannu tana neman bashi ba ko akalla akwai wannan to kuma mafi yawanci abubuwan da suke faruwa da irin waɗannan wannan al'amari Muhammad Awwal ina ganin akwai buƙatar mu koma wa shawarar Farida Waziri wadda ta taɓa shugabantar hukumar nan da ke yawa tattalin arziki zagon kas hmm. wato EFCC ta taɓa shugabantar wannan hukuma a lokacin da take karagar mulki ta kawo shawarar cewa akwai buƙatar duk wani ɗan siyasa da za ya hau kan mukami na siyasa ya kamata kamata ya je likitan mahaukata ya fara duba kansa domin a tabbatar da lafiyar kwakwalwarsa domin hankali ba zai karbi yadda za a ce kamar da ziyani kuma mace ta kwance kwance ta gabza sata irin wannan a ce rigan mama ko da kamfai wai an yi musu kwalliya da lu'u-lu'u da yakutu na miliyoyin dala ai ka ga wannan hankali ba zai karbi wannan ba amma kuma haka haka ake tafi kuma ina tabbatar maka cewa na Deziyani Alisun doki ne ya fito iri su Alisun eh, Deziyani da muke da su a Najeriya Allah ya yawa da su to kana ganin cewa kenan idan ba an fara wancan gwaji kamar yadda ita tsohuwar shugaban wannan hukuma ta ah, hana yiwa da tattalin arzikin ƙasa ta annati ta ba da shawara cewa a yi gwajin kwakwalwa kana ganin wannan ne kaɗai mafita kenan? Shi ne mafita mana don dai Allah ya sani irin abubuwan da mahukuntan mu suke diba wala Allah manyan jami'an gwamnati ne ko ko a'a 'yan siyasa ne da ke kan mukami ba ko shakka hankali ba zai karɓi wannan ba. In ka duba lissafin da kenan mu ɗauki kamar naira biliyan daya mm. kacal idan ka mallake ta fa Muhammad Awwal mm. idan duk wata zaka dauki naira miliyan daya ka kashe sai ka shekara fiye da tamanin fa kana kashewa ba kafin ta kari a ce wai mutum daya kuma abubuwan da biliyan din da mutanen nan suke dauka ba su da iyaka to in ba mahaukaci ba waye zai yi wannan ka debi kuɗi kawai ka kine ba masana abin da suke nuni da shi shine cewa duk halittun duniya halittu guda biyu ne kacal suke da irin wannan mugunyar ɗabi'a daga ɗan adam sai kwaro kwaron ma tururuwa. Sai mm. ta jidar abu da ba sa ko bukatar ta a zamanin da idan ana yunwa mutanen da gidan tururuwa suke zuwa su tona su kwaso sabar hatsi da tururuwa ta tara ba ta ko bukatar sa ba abin da za ta yi da shi to haka dan adam yake sauran halittu duk abin da duk abin da halitta ta dauka take wanda take bukata take biwa kawai ba za ta sake wayar wannan abu sai lokacin da bukata ta taso Bashir Baba kenan ɗan jarida mai zaman kanshi kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da editan Musagir Kano Sale da Mardiya Umar wadda ta haɗa mana sauti. Ni Halima Jimroki sallama da ku, ku huta lafiya.